gidauniyar kula da harkokin ilimi ta afak da ke kaduna haɗin gwiwa da cibiyar wayar da kan musulmi da wanzar da fahimta tsakanin addinai da ta kwararta cibiyar nazarin jinsin ɗan adam dukkaninsu a jami'ar bayero kano su ne suka shirya taron da ke gudana a harabar jami'ar ta bayero farfesa ibrahim na iya sada da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsare ya fayyace dalilan shirya taron abin da muka yi la'akari shine dama dai mu gayyaci mutane waɗanda yake suna da sha'awa na ilimi a tsarin musulunci ba waɗanda za su tsaya su takile akan wani ra'ayi guda ɗaya ba musulunci addini ne na rayuwar ɗan adam na kuma koyaushe wanda kuma na kowane zamani har abada kuma in ilimi ya bazu ya yawaita jama'a za su zauna lafiya ba za su kyamaci wani ba shi misali ilimin musulunci da shi wannan bawan Allah ya nuna mana ya kuma nuna cewa ilimin musulunci ba ilimi bane zaka kyamanci wani shi ya tsaya tsayin da kan kare haƙƙin dan adam da musulmin da wanda ma ba musulmin ba kamar yadda dama musulunci hakan kuma yake haka ya tsara mana tun farko musulunci ya ɗauki dan adam ya yaƙar girmama ɗan adam. Wakilai daga ƙasashen Afirka takwas ne da kuma Birtaniya ke halartar taron waɗanda suka haɗa da Sudan da Ghana da Senegal da Masar da Mauritania da Jamhuriyar Nijar da kuma mai masaukin baƙi Najeriya. injiniya sa'id muktar abubakar na daga cikin mahalarta taron daga kasar ghana ra'ayoyi da shi doktor eh, hassan abturabi ya bayar eh, allah ya mai jin kai a kokari ne da ya saman mana mafita domin mu samu zamantakewa mai kyau da duniyan yau duniyan yau mai sakewa din nan in ka duba cikin mafi yawancin rubuce-rubucensa ya yi kokari ne ya yi hangen nesa domin ya gano yaya za mu yi mu samu rayuwa wadda yake mu na yau da almajirai da lecturori na jami'a waɗanda suke musulmai kuma suke dirasan musulunci su su iya su samo mana mafita na daga cikin matsaloli da muke samu na yau da kullum zamani ne na mutane ke sakewa da halayensu ne ke sakewa to yaya zamani ne kokarin tabbatar da hukuncin ubangiji a cikin zamani da lokaci da muka samu kawai Ustaz Haruna Ahmad Bubakar daga jamhuriyar Nijar na daga cikin ɗaliban marigayi Dr. Hassan Alturabi. Jami'ar da mu muka yi jami'ar Ifirkiyar Amiya sunanta. Babu irin ɗalibi iri-iri wanda baya cikin jami'an na tunani daban-daban daban-daban amma sai gashi an zamna lahiya an kare hali yanzu ba wanda zai cewa ga irin fitintini ko ga wani irin abun da ya fa ya kawo wannan duk wannan irin tunani na Sheikh Shi Abdullah Hassan eh, Hassan Turabi shi ya kawo wannan abu jimlar makaloli goma sha tara ne farfesoshi da shehunan malamai za su gabatar a kan batutuwa daban-daban bisa mahanga da fahimtar marigayi dr hassan alturabi waɗanda suka hada da shigar da mata cikin harkokin siyasa da lamuran shari'a da ilimi da zamantakewa da dai sauransu. Taron wanda za a kammala a talatar nan sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi ne ya jagoranci buɗe shi inda ya yi bitar gwagwarmayar yaɗa ilimin addinin musulunci daidai da zamani ta Dr. Hassan Alturabi wanda ya rasu a shekara ta 2016 yana da shekaru 84 a duniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.